cut on. yawwa matasa barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wannan ranar Lahadi shirin labarin matasa na Lahadi goma 17 ga watan Oktoba na shekarar 2021 tare da ni Rakiya Arimi da Gora ta Samira Ruwafi. Barka Gora da fatan kin wuni lafiya. Lafiya launi ya wajen ki. Alhamdulillah. To yau me kika zo mana da shi a wannan Lahadin? Haka ne Gora za mu je jihar Doso inda kungiyoyin matasa suka shirya zaman horo kan taimakon farko yayin hatsarin ababen hawa. A cikin tarihin namu na yau kuma za mu gano wata matashiya 'yar Nijar mai zane-zane daga jihar Tawa. A ƙarshe kuma sai wasannin motsa jiki. Gora a cikin da'irar Tondikandiya gundumar filin shahar Tilaberi 'yan mata suna zuwa birane don yin aikin gida abinda ke da sakamako fannin su da kuma a wurin gaugawa. Haka ne Gora, ƙauyuka goma sha bakwai suka haɗu a ƙauyen Fariya sau uku don sa hannu kan wata yarjejeniya ta gida. Taro na uku yana da takensa sa hannun matasa. Haka ne Gora dalilin shine sai dai Abdu Winditan ya shirya mana wannan rahoton. Manufar wannan haɗuwar ta uku ta fariya shine a baiwa matasa magana a cikin mahalartan Maimuna Amadu ta zo ne daga garin Burkas, 'yar shekara 22 ta taɓa zuwa a nan yame shekaru hudu biye da juna domin neman aiki. Ta bayyana dalilin wannan balaguron. Tahowa ga garin Yamai, wallahi inda maza sun mai da kansu mazaje, suka ci da mu, suka yi mana sutura, su yi mana. Yau in kana da ɗa guda ko biyu, baka so ka tai ko ina ka bar su. Tahiyar ga da mutane ke yi ba komai ciki sai wulakanci sannan baka ga samun ci baka ga samun sutura dole ne zaka tahiya shi kuma yaye kailu matashi na garin fariya yana jan hankalin matasa ya maza na garin da su ci gaba da ɗaukar ɗawainiyar matansu ko da su nisanta da su matasa su yi tsaye tsayin daga su san idan ka ajiye mace tana buƙatar ci da sha da tufaya isa nuhu magajin garin karamar hukumar karkarar tandikandiya ya bayyana bayyana cewar mahukuntan garin da abokanan hulɗa na tana da taimakawa matasan musamman ma mata domin zama garuruwansu na ainihi. Muna nan da shirya takardu waɗanda za mu nuna wa abokanan hulɗar masu hannu da shugabanni ko kawo wa mata tallafi ƙananan sana'o'i da kuma wasu ayyuka na hannu wanda ko da mutum bai tahiya mai ba idan yana nan yana iya samun da aiki da zai yi a gida. Mahukuntan garin na gadan-gadan na ganin sun kawo ƙarshen lamarin barin karkara zuwa birni da matasa 'yan mata da samari na gundumar ballayya yara ke yi don samun ci gaban gundumar tasu. Mira Muhammadu Idar Algabid ɗalibi ne a jami'ar Abdulmumuni shine ya lashe gasar salon magana da ajiya ba ta shirya. Haka ne goga wannan gasar ta tattara kwararrun dalibai daga jami'o'in kasashe mambobin yawo a Gine Biso. Euh, Manufar wannan gasa shine kaiwa da matasa musamman matasa na jami'a dalibai su sami masaniya kan batutuwa masu alaka da halatta kudaden haram da kuma saka jari a ayyukan ta'addanci da haduran su da kuma mummunan su akan kan mu Na shirya kaina dangane da haka don karramawa da kuma wakiltar ta da kyau a wannan gasa ta tsakanin jami'o'i. Lashe lambar farko na da muhimmanci sosai a gare ni yana bani kwarin gwiwar ci gaba da wannan kokowa na neman ilimi da kuma wakiltar Nijar ta ko'ina duk inda ake bukata. Kiki a Doso ƙungiyoyin matasa sun shirya zaman horo kan tsaro saman hanya ga matasa a wannan makon. Haka ne Mira makasudin wannan horon shine a ba su kayan aiki don sanin yadda ake kula da mutane da suka ji rauni a hatsari amma kuma su san yadda ake ba da taimakon farko ga rahoton na Hadiza Hassan. Suna da dama matasan doso da suka zo domin karɓar wannan horo mai matuƙar muhimmanci ga matasa waɗanda su ne tushe ko kuma waɗanda hatsarurrukan ababen hawa ke rutsawa da su. A ra'ayin Kefis Denis, shugaban ƙungiyar PSAP mai zaman kanta, idan ba a horar da matasa kan tsaron hanya a makaranta a Nijar, ya zama dole a yi irin wannan horon. Mu a nan Afirka ba a koyar da fannin kai doki a cikin makarantun boko. A yayin da wasu ƙasashe tun a ajin firamare ake horar da yara don haka ne muka ga cewa me zai hana mu shirya horarwa domin matasa su samu horo a fannin kai doki fatanmu shine horar da matasa domin su iya kai dokin gaggawa duba da adadin matasan da ke mutuwa ko kuma samun munanan raunuka sanadiyar hatsarukan hanya irin wannan horon ya zama dole. A yau tarihinmu na yau ya kai mu gano wata matashiya 'yan Nijar mai zane-zane a jihar Tawa. Haka ne Mira, sunanta Zainab Noma tana amfani da fenti ne domin bayyana duk abin da suka zo mata a cikin rai. Ga rahoton tare da hawa Mamman. Denis kamar yadda masoyanta suke son kiranta tana rike da diploma a fannin bada ilimi da kuma lisansa ta harshen Faransanci da Ingilishi kan bada ilimi da ta samu a jami'ar Tawa ta bar duka waɗannan takardu domin mai da hankali ga aikin zane tare da kamfaninta mai suna Denis R. Alƙalamin zane zan iya cewa cokalina ne don da shi nake cin abinci. Diploma ba su ayyana mu. Tun firamare ina zane, ina yin kayan adon ɗaki, ina zana mutane, kuma ina yin rubutun zane, ina kuma sa fenti na gidaje. Ina samun wahayina ne cikin rayuwar mu ta yau da kullum da matsalolin da matasa suke fuskanta. Bayan rasuwar mijinta tana tare da ɗiyarta guda, alunan zane-zanenta suna bayyana damuwarta tunaninta da ra'ayoyinta zane na kasancewa wata hanyar keɓancewa Ina ɗaukar ma'udai kamar matasa da nauyin da ya rataya a wuyansu, mata da cin gishin kansu, saka yara mata a makaranta. Fenti ba za a taɓa iya cewa an kare shi ba. Wata rana ina ɗaukar ini guda, wata ran ma sai in ɗauki wata guda in dai ban samu isasshiyar dama ba. Na ci tukunci a wata gasa na ƙananan kamfanoni tare da ƙasar Burkina Faso a shekarar 2021. Horo cikin horo matashiyar mai zanen mai shekaru 32 na neman kwarewa sosai mai shawar zanenta Habibu Abdullahi ya bilan na ɗaya daga cikin su ya kuma bayyana ta a matsayin wadda ta kware. Muna aiki tare tana da kuzari kan abin da take yi kuma tana ƙaunar abin da take yi. Burin da ke cikin ranta shine buɗa wani shagon kayayyakin fasa'ar zane-zane domin taimakawa 'yan mata da bu samu shiga makaranta ba ko kuma waɗanda aka fidda daga makaranta. A yanzu an san sunayen 'yan wasa talatin da aka zaba domin lashe kyautar gwarzon dan wasan kwallon kafa na bana musamman 'yan jarida za su mika su ga kuri'a. Haka ne Mira an sanya ranar da za a gabatar da kofin a ranar 29 ga watan Nuwamba a birnin Paris na Faransa za mu iya zana Lionel Messi wanda ya ci kwallo so shida Ngolo Kante Karim Benzema Kevin De Bruyne Kylian Mbappe Robert Lewandowski cristiano ronaldo madalayan uwa matasa nan muka zo karshen labarin matasa za ku kuma sake sauraron su bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare da kun biya ko da labar bisa kan layin airtel